malam wallahi sojojin Nijar suna ƙoƙari. Sojojin Nijar suna samun gagaruman nasara a yakin da suke yi da 'yan ta'adda, musamman ma a wannan lokaci da aka yi juyin mulki a ƙasar. Ba za ka san suna samun galaba da 'yan ta'adda ba sai kai in ka cika mai tsananta bincike ko kuma kana bibiyar eh, labarai sahihai na gaskiya. Duka waɗannan gidajen jaridu da sauran kafafen yaɗa labarai da za ku ga suna rige-rige idan an kashe sojojin Nijar suna rige-rigen wallafawa. Idan kun yi tunani za ku ga gidajen jaridu ne na Turawa, kuma Turawan ma waɗanda suka yanke hulɗa ko kuma suka yanke alaƙarsu da Nijar. Za ku ga babu wani abu da suke wallafawa a shafukansu na alkairan da sojojin Nijar suke yi da ƙoƙarin da suke yi a yaƙi da 'yan ta'adda sai dai idan an kashe sojojin Nijar a nan za ga suna rigirge wajen wallafa cewa yau an kashe sojojin Nijar 29 gobe an kashe 62 jibi an kashe kaza amma idan da za ku karanta labaran za ku ga babu inda suke faɗan nasarar da su kuma sojojin suka ci akan 'yan ta'adda. ko a wannan yakin da aka fita aka fafata sojojin Nijar sun kashe 'yan ta'adda sama da ɗari da wani abu. Wallahi, ina da bidiyon to matsalar ba za ka iya ɗora bidiyon a nan ba YouTube, yanzu za su sauke bidiyon naka ko kuma su sa wa tashar taka matsala ko kuma su goge tashar da sai na ɗora bidiyon 'yan ta'addan da sojojin Nijar suka kashe. sojojin Nijar sun shiga daji musamman ma ma'ajiyar waɗannan 'yan ta'addan kamar yadda kuke gani a bodar Nijar da Chadi sun rusa ƙauyuka kun ga nan ma ɗaya daga cikin gidajen 'yan ta'addan da sojojin suka raraka suka tashe su daga aiki sannan suka lalata bama su da kayayyakin su, suka kuma kwaso motoci da kayayyakin su suka ƙona da baburan su moto da sauran abubuwa amma ba za ka taɓa jin wani gidan jarida ya yaɗa wannan labari ko kuma wannan nasarar da aka samu ba saboda me saboda suna adawa da mulkin soja a Nijar kuma suna adawa da nasarar da sojojin suke samu amma daga an samu sun haka su ne za ku gaba-gaba wajen yaɗa wannan labarai abin da ya dace shine 'yan Nijar su taya sojojin Nijar da addu'a su taya sojojinmu na Afirka da addu'a su taya ƙasashenmu da addu'a domin a yi nasara a wannan yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda kuma shugabanninmu Allah idafa musu mun dai san sharrin turawa mun sani kowa ya san sharrin turawa amma wallahi sojojin Nijar suna bala'in samun nasara suna samun galaba a wannan yaƙi da suke yi da 'yan ta'adda amma ba za ka taɓa jin wani gidan yaɗa labarai ya yaɗa abun ba sai a ranar da aka samu akasi ibtila'i ya haura musu nan fa mota ce makare da kayan abinci tun daga fetur da ake zuba motoci da babura da mai da shinkafa da gishiri da menene kayan abincinsu da aka samu nasara da 'yan ta'addan nan aka je aka kwace shi a ƙarƙashin wani operation na operation bushiya waɗannan dabbobin kuma da koga gama gani yanzu dabbobi ne waɗanda sojojin Nijar suka samu galabar kwatarsu daga hannun 'yan ta'adda masu shiga su kaɗawa dabbobi cikin daji suka kamo suka kwace su ai babu abin da ya kamata a taya sojojin Nijar da shi face addu'a duk dai kuna gani waɗannan kaɗan ne da muka tsakuro daga cikin irin galabar da sojojin suka samu da jami'ai a ƙasar abin da ya dace dai kawai a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a a ci gaba da yi wa jagorori addu'a a ci gaba da yi wa sojoji addu'a duk abin da suke yi suna yi ne domin kwanciyar hankalin al'umma da kuma jin daɗin al'umma da ci gaban ƙasa. Muddin aka samu rarrabuwar kai a wannan tafiyar to wallahi ba za a taɓa samun ɗa mai ido ba. Kana ganin kana gefe a kai abin bai shafe ka ba saboda kana adawa da gwamnatin soja saboda ta kibar da gwamnatin demokuraɗiyya wanda a nan ne kake samun kuɗi kake samun na abinci akan me za ka zo ka yi ka yabe su duk ƙoƙarin da suke yi. idan baka yabe su ba kana can kana zaune abin zai faɗo a kanka haka wani jirgi na Nijar da ya tafi ƙasar wacce wannan ƙasa ce ya ɗan samu hasden haɗari a daidai lokacin da yake kan hanyar saukar shi na ga waɗansu mutane suna ta murna suna farin ciki hm. ba abin farin ciki ba ne ba ba abin bala'i ya samu ƙasarka ba ne saboda kana da adawa da gwamnatin soja ka zo kana farin ciki duk abin da ake yi ana yi ne domin al'ummarka da kai kanka yana da kyau dai mu yi wa mu addu'a mu haɗa kawunan mu mu cire wata adawa ta siyasa ko ta wani ɓangaranci a yanzu lokaci ne da ya kamata a ce al'umma su haɗa kawunan su, musamman ma al'umma afirka dan ganin afirka ta ci gaba mu dai addu'ar mu anan ubangiji Allah ya haɗa kawunan mu Allah ya zaunar da ƙasashen mu lafiya Allah kuma i ba mu shugabanni na gari masu san mu masu san ci gaban ƙasarmu, mu Allah ya ɗaukaka mu